الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قاعدة ما لنقاعد مسؤولين كامتي tana jin hausa to ga musulunci imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki yi kalmar shahada ki ce ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله الله wato kina bada kina shaida cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kina shaida cewa Muhammad manzon shi ne kin zama musulma yanzu mai sunanki sunanta hawa o oh, hawa take so mai sunanta na da o hawa to to masha to to masha Allah to okay tawa hawa to ga taimako ya uwa musulmi ah, sannan akwai musulunci maganan ibada ne bauta wa Allah akwai bauta akwai sallah azumi haji abubuwa ne zaki wanka yanzu wankan shigan musulunci zakin ka azumi da mu zakin ka sallah za a nuna miki sallolin da zaki yi akwai mata yan wanki insha Allah za su nuna miki to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu yau Allah ya kawo mu 26 ga watan Ramadan shekara 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke hudu ga watan August shekara 2013 shekara ta miladiya Uh, my dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, As we are coming close to the end of this Ramadan session, inshallah tomorrow will be the last day. We are dealing with verses that is that are instructing Muslims not to ask too much questions. Because asking so many questions will open the door for more duties to be imposed on the believer. He will be required to do more. But Allah doesn't want to distress you. Allah doesn't want to put upon you a lot of burden. Because Allah, Ghafur Rahim, Halim, Allah is very compassionate, very easy Allah wants things easy for you. So Allah is giving us the reason why again He doesn't want us to ask so much questions. He said, قَصَّعَلَهَا qawmun min قَبْلِكُمْ People before you have asked such questions before you and then they became unbelievers from what they have been asking. So don't you do that, you Muslims. Never ask too much questions. Islam is a religion based on simplicity, ease. It doesn't want to complicate anything. It was worship to be clean, to be simple, to be directly worshipping Allah alone in a simple manner. That's why Allah has forbidden us from asking too much question. Allah has forbidden us from even forbidding what He has made halal. Everything you know in the whole world is halal for people. Only what Allah has specified that He doesn't want. Otherwise, the normal rule is that everything is halal. So don't ask too much question. Because if you are asking question, you are asking Allah to make something which is halal haram. If Allah has kept quiet on something, just accept it as a gift from Allah. The Prophet ﷺ, he said, the most criminal of Muslims أعظم المسلمين جرما the most criminal of Muslims is a Muslim who will ask a question on something which is not forbidden, and because of his question, that thing will be forbidden. Allah, the Prophet called him the most, the greater criminal, mujrim. He's a criminal because he asked something which was previously halal, but because of his question, it was made haram. This is just a question he asked. And when this Muslim asks this question, he wants something good because he wants to fear Allah more and more. So he's asking question because he wants to obey Allah more and more. But Allah says he's a criminal. He's one of the greatest criminals because he's asking something that is halal and making it difficult on the Muslims. What more of somebody who did something? The outcome will be disastrous for Muslims. He's a criminal too. Even though he's trying to impress, even though he's trying to say, I'm going to help Muslims, whatever you do, and the outcome of it is difficult on human beings, then you are a criminal. So whatever you do, you have to weigh and see. Is it good for the Ummah? Is it good for the Muslims? Don't look at yourself alone. May Allah guide us to the right path. This is a very great lesson for us to learn. Uh, and tomorrow, inshallah, even though we are closing, we talk about some few issues in the Jahiliyyah whereby people have made it haram for them when it is halal, and Allah has said no. Only those who are unbelievers create lies and concoct lies against Allah, forbidding things just to cheat people. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ah, jiya mun tsaya akan aya da take hana musulmi yawan tambayoyi ko ba tambayoyi akan abin da addini ya shuru wato shurun nan da aka yi ba mantuwa ba ne Ko ba gafala ba ne rashin tunani shurun nan da addini ya yi shuru ne na rahama wato allah ya yafe wannan abu saboda haka ba su mu yawan tunani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmi ba musulmin da ya fi wato zama mujrimi babba kamar wanda abu ba haram ba haramta shi ba amma domin tambayar shi Allah ya haramta shi wanda ya zama mujrimi criminal tambayar shi ta kwakulo wani abu har aka zo aka haramta shi to balle wanda zai yi wani abu na yana tsammanin addini ke yana tsammanin kusantan Allah yake yi sai wannan abun ya jawo ma musulmi musiba musibar da za a kashe wani musibar da za a kama wani a ɗaure musibar da zai kuntata ma wani a dukiyar shi ya ɓata kasuwancin musulmi ya kawo bala'i cikin musulmi to ya wannan halin shi ke kun ga halin shi ya tsanani ya zama mujirimi amma shi wancan da ya tambaya a yana tambayan mas'ala ce ta addini yana so a ƙara waye mai da kai din ya bauta wa Allah amma ya yi abin da ba a yi Allah ya hana tambayoyi sai dai in tambayan abu da aka san shi ne ya ake alwala don Allah ce alwala dole ka san da ake yi wannan daban amma abu wanda yake an shiru a kai dan dai kawai shishigi da rigima da abun nan kace zaka tambaya to Allah ya hana ba son irin wannan tambayoyi akan yi tambayoyi don abubuwa amma dai ba a son tambayoyi wanda yake Allah ya shiru a kansu domin halal ne to mun zo ƙarshen azumi alhamdulillah muna fata gobe mu kare wannan tafsiri sai kuma Allah babadin Allah kai mu muna fata Allah kai mu kuma inda abubuwa suke tafiya alhamdulillah sai ɗazu da na je ina ma wayansu mata wa'azi sai na samu wata mata ta yi tambaya da ta yi tambayan nan gaskiya hankali na ya tashi sai na gane a to a dai akwai sauran aiki akwai sauran aiki me ta yi a nan fmc eh, bayan allah so shek muntaka da wannan suka kira ni cewa ga mata za a musu wa'azi kun san annabi sallallahu alaihi wasallam yakan keɓe wani lokaci yanka ma mata wa'azi domin suna son su ma su ji kai tsaye ba tare ta rediyo ba domin wataƙila rediyo kun san su da editing da kare-kare da wasu abubuwa amma sun kyauta ba komai suna yi ne don su kare to wannan mata cikin irin tambayoyi din nan wallahi na yi bakin ciki sosai sosai wannan matar ga rubutunta sai na ce a rike wannan takarda a rike ta ta ce menene na taso cikin jahilci da rashin sani da rashin sanin yancin kai to ina da shekara goma sha uku iyayena suka aurar da ni ga wani ɗan shi'a sai bayan mutuwar wato bayan mutuwar shi shi alas to sai ce sai bayan mutuwar shi ne na gane abinda muke yi ba daidai ba ne yanzu yanzu ya menene ya san menene ya san da zagi yanzu na san cewa da zagin sahabban manzon Allah da iyalan gidansa da muke yi wato yanzu ta san cewa bai da kyau bayan mutuwar mijina ogan shi ogan mijinta a cin, ya yi mutu'a da ni har na shekara biyu to ya ce yanzu ya zan yi da zan yi da haka mutane mutane menene ya mutane da na ɗauka da fatan kai ma za ka yafe ni domin zagin da na yi maka to na tuba na karɓi sunna da fatan za ku taya ni addu'a Allah ya dawwama ni da ni a cikin sunna wato albarkan wannan wata da muke ciki to Allah ya ba mu dace wannan baiwa Allah an aurar da ita miji dan shi'a mijin ya mutu sai shi don suna da kowa na da gaban shi shi wannan sai shekara biyu na muta da ita yana zina da ita yanzu ta gane ta dawo sunna take neman a taya ta addu'a Allah ya gafarta mata abin da sa ne bakin ciki to irin ta nawa har yanzu ga mutum nan da sunan addini yana cutansu yana zina da su nawa irin su nawa to mun kare kenan akwai 'yan kwanaki uku a gidan ah, fm na frcn f me suke kiran shi amana ne kome ne karama 'yan karama sun gayyace ni ah, za su akwai tambayoyi game da azumi sai mai kaddamar da program din injiniya Abdurrahman. ba sai ya bugo mun waya ya ce nasiru eh, nasiru Aga ya bugo mun waya cewa akwai wata mata tana da tambaya amma ba ta yi a kan rediyo ba tana so je a bata lamba domin ta tambaye ne abu ne wanda ya shafe ta ita kadai ba ta so a yi a rediyo a bata lamba na ce a bata sai ta bugo wayan ku da ta bugo waya ta ce ita ma mijinta ya rasu ya bata ko da ɗaya ko ɗiya sai ce sai takan yi ihtilam mafarke mafarke namiji ya zo mata wani lokaci ma mace namiji ko mace a cikin mafarki har ta kai ga abin nan ihtilam wato a cikin mafarki shi shikenan sai aka ce mata to ta yi yadda za ta yi ta kasa sai aka kai ta wurin malamai amma wayannan malaman sunna kuma wai su mata ruqya har faɗi mun sunan wani malamin in bai bari ba zuwa shekara mai zuwa zan faɗi sunan shi anan daga maganar ruqya sai ta gane da wannan malamin yana neman ta ne fasadi da ita amma wannan take alhamdulillahi to ba shine abin tsoron ba sai a ce to a canja wani malamin mana to duk inda aka janja aka je wani shi ma karshen shi take-taken shi na so yayi zina da ita duk inda aka canja aka je wurin wani malamin yana so yayi mai zina da ita sai wayancin yan shi'a sun labe da mut'a mu kuma ga wayansu suna kirarin sunna sun labe da sun labe da ruqya suna cutan mata suna cutan mata ba su gaya ma mata gaskiya wani irin ruqya za ka yi ma mace to ai kai ne shedan din wani ruqya za ka mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana komai ba wai ba a yin rukuya ne ba wai ba a yi bane amma ba shi ne musulunci yake so ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sab'una alfan min ummati yadkhuluna aljannata bighairi hisab sab'un alf mutum dubu saba'in na al'ummata za su shiga aljanna su ba hisabi a kansu su wane ne la yastarqun ba su neman a musu ruqya shine istirqa ba sa neman a yi musu ruqya wala yataqayyarun ba sa bokanci da irin neman sa'a ba sa yi wa ala rabbihim yatawakkalun sabu'una al har yi mutu ya zo yana neman ruqya ka koya mishi tauhidi mana maimakon tastarqihi ka koya mai addu'ar da zai yi shi ya yayi rukuyan kanshi sannan ba abu ne mai wahala ba kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta wayannan kul wallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas za su kare shi da komai na kulli shay'in haka annabi yace Aisha ta ce annabi da yakan addu'a da yawa da yawa da yawa na neman isti'aza na neman tsari amma da aka saukan mishi ma'awuzatain sai ya bar su duka ya rike wayannan biyu al'amari ya tsaya a kansu ma'awuzatain duk wanda ya yi su za su kare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ayoyi biyu na karshe na suratul baqara amanar rasul zuwa karshe kafatahu sun isa shi ayoyi biyu na suratul baqara sun ishe ki daga dukkan wani sharri shin ki yadda da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba za ki yadda ba sai maganan wani zindiki kun gansu dai zanadika tunda wanda yake laɓewa da Qur'ani yana cutar mata ai wannan zindikin mutum ne abu ne mai sauki ku karanta kula a'udhu bi rabbil falaq ku karanta kul a'udhu bi rabbin nas ko ayataini min akhir suratul baqara ko ayatul kursi kai ko ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine maganin duka wannan to me ya kai a kawo mace ka sa ta tube ka kama nan ka kama can wai kana so ka cire aljani alhali kai ne aljanin allazi yuwaswisu fi sudurin na min aljinnati wan nas sune shadannu إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين duk wanda ya zo yana tsoratar da kai shaidan shi ma shaidani ne inna ma zalikum shaitan yukhawifu awliya'ahu abokan shi ne yake tsoratar da shaitan ne ke tsoratar da ku abokan shi auliya'ahu fala takhafuhum Allah ce kada ka ji tsoron shaitan da wayancan da yake tsoratar da kai fa khafuni ku ji tsoron wa Allah to sannan kuma wajen ta ihtilam ai Allah ba zai kama ta ba ba ta da miji sai shaitan ya zo mata a bacci ta ihtilam wani matsala ne to haka ake mafalki kawai mala'iki kike so ya zo miki a mafalki wato ba matsala ba ce abinda kawai zaki ki gaggauta ki aure ki aure kowa ga bayan Allah nan suna neman ma abin nan mace to kun ga wancan da wannan gaskiya akwai bakin ciki sai na gane al'umman nan har yanzu duk karatunan da ake duk babatunan da ake akwai aiki a gaban ashe ba mamakin da aka danne mu ba mamaki akwai dalili to kuma ina dawowa ina dawowa sai na gari ya cika da ƙauyawa. cika da ƙauyawa masakin masakin kun san annabi ya ce wa kuku Allah ke fada al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih wallahu alimun hakim الأعراب أشد كفرا ونفاقا ya أن لا يعلم حدود ما ala الله mutanen رسوله ba su san ilimi ba. mutanen ƙauye ba su san ilimi ba ba su da ake yi ba ana amfani da atifa su kawai a ja su su ba su sani ba ba ƙauye haka yake tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da kuɗi a kawo mota zo ku shiga waye hayan motan nan a ina so gaya muku ai wani abu ne domin don mutumin da zai zo ya ce kada ku zaɓi dan izala gara kirista sai kuma kirista nan ya zo yana mulki shin ba zai ba su kuɗi su ɗauko motoci da ƙauyawa ba ba zai ba su ba domin ya nuna ai suna nan to ba kwanan ba kwanan duk shi na ake wasa da hankalin mutane na yi amfanin haka a zuwa cika gari da ƙauyawa a toshe hanya a ɓata ma mutane rayuwa abin da ya kamata tun da akwai haƙƙin mutane a ciki nan gaba sai a yi wani fili a daji ku je ku taru can ku yi abin da za ku yi mama kauyawa ba kauye bai da abinci bai da wani abu bai sani ba shi ana amfani da shi ne kada ku zargi ƙauyawan masu amfani da su suna cutan jama'a kamar yadda na gaya muku gashi wannan ɗan shi'a ne sun laɓe da mut'a suna zina da matan mutane ga su kuma wayanne sunna ne sun laɓe da rukuya suna so su yi zina da matan mutane ga su kuma wayancan suna amfani da wawaye suna karɓan kuɗi daga masu hukunci to ya za irin wannan al'umma ya ba za a danne ta ba za za a yi ba za a danne ta ba kowa na neman ya cuci wani ya cuci da ifi amma wa ake cuta mace ake cuta wa ake cuta fukara masakin ƙauyawa su ake cuta to muna cikin irin wannan bala'i amma duk in ka tattara shi jahilci ne sai na fahimci abin da malam yake nufi duk abin da aka zo sai ce a je a yi me a yi karatu a yi karatu a yi karatu to kuma yana bayani sake ce mu ai abin ba ne ya tsaya ba hatta asibiti an san likitocin da in mata sun je suna neman su suna fasadi da su likita ta asibiti fasadi da mata to balle matan da suke aiki a ofis ofis ofis domin turawa akwai wani abu da suke bayani wai akwai office wife da office husband mijin ofis da matar ofis me yasa suka kawo wannan suna sun gane domin can mace ta fita ta je ofis kai kuma miji ka je kai ofis ba dole ne wurin aikin kuri ɗaya ba sai suka gane namiji in ya tafi aiki yana cuɗanya da mata a wurin aikin shi fiye da yadda yake cuɗanya da matar shi a gida domin in ya dawo ya gaji sai mun shari da bacci ita kuma ta gaji sai bacci saboda haka za su haɗu a gida su yi bacci ba magana ba hudda ba ishra wa hunna bil ma'ruf ba ishra da safiya tashi ta tashi saboda haka ya fi hulɗa da wa'yansu mata saboda haka cikin matan da yake hulɗa sai ɗauki wata ta zama matar shi ta ofis ita kuma ta fi hulɗa da wayansu mazan fiye da mijinta domin za ta yi tun karfe takwas na safe har karfe biyar na yamma tana zaune da wani kato a ofis tana zaune da wani kato a ofis ba shi ne mijinta ba shi ne mijinta wancan mijin taimakon bacci ne don kaddodo ya zo kama ta da daddare to irin musibar da muka shiga kenan kariyar tsoro ne ke da kariyar tsoro kariyar tsoro kawai dare ka barayi su zo ko na abu shine mai gadin ta ne amma wanda take hulɗa da shi take abubuwa da shi na ofis sai ke cewa mijin ofis da mijin irin wannan rayuwa to ai dole dole a danne mu dole a danne mu domin ɓarnar da aka shigo da ciki a cikin ƙasar nan in ba tuba muka yi ba to Allah zai kawo mana musibar da take wannan ba sai mu tuba mu Allah mu dawo shi ba yawa bane ba yawan barna bane gyara masu kirki suke rike al'umma to ya zama cewa gobe za a kulle tafsiri kuma irin wannan abun a yau a rana daya haka to ai kun ga akwai bakin ciki a cikin al'amarin nan gaskiya eh wani abu ma bai zuwa ko suna to Allah tsare mu kuma Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon barin irin wannan wato fasadi a cikin ƙasa kuma su wanda suke wannan Allah ya lurar da su ya ganar da su ya ba su ikon yin tuba daga wannan al'amari domin musibar nan da kuka gani jarabawa ce ta Allah domin wani laifi da muke yi sai Allah ya dora muna makiyan mu akan mu suna gallaza muna su lasta talautar da mu su cutar da mu su yi muna komai domin azaba ce ta Allah dan kin bin Allah da muka yi amma in mun dawo muka yi wa Allah ta'a muka tuba muka yi istighfari daga wayannan abubuwa sai ku ga Allah ya yaye muna wannan bala'i saboda haka mai duk abin da za mu yi mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu yi abin da ya kamata mu Allah shirar da mu wayansu suna cewa me suke cewa to ai da'awar da kuke kiran mutane zuwa tauhidi da'awar da kuke kiran zuwa mutane sunna bin sunnan manzon Allah ai ita ce take raba musulmi ai ita ce sababin raba musulmi kuma ita ce sababin da yasa kirista suka kimu. wannan da'awa domin in dai kace zaka koya ma mutane tauhidi su bauta wa Allah shi kadai to dole kuma ka koya musu su kafirta da tsagutu man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil al wuthqa bai wa kawai ka rike Allah kuma kafirta da wa tagut bai wa ka kira tauhidi baka nuna ma mutane hanyar shirki ba to wannan da'awa suka ce ita ce aininta take raba musulmi kuma take sa kirista suke ƙin musulmi saboda haka wannan da'awa wanda ya kawo ta Sheikh Abubakar Muhammad Kumi shine sababin raba musulmi da kuma sababin sa Kirista su kimu. akwai wanda ke faɗa haka wai shine sababin raba musulmi to za ku je da abun yake kuma wai shine sababin cewa kirista sun kimu ku tsaya ku ji wannan abu kafin a fara maganar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna shekara 1900 da 78 ba dan nan ne maganan sunna ta fita daga masallacin nan ta yi gabas da yamma arewa da kudu ba kafin haka nan sai dai ku ɗalibai da kuke gaban malam kuke jin wannan abu kafin haka to yasa kirista suka kimu mejo inzegu ya tashi ya tsallake ya kashe saddauna ya kashe saddauna ya kashe tafawa balewa suka kashe su mai malari maganan malam ne ta sa suka yi wannan ashe suna da kiyayya su tuntuni kafin sheik abubakar mahmud gumi ya bayyana ba ai Allah ya fada antum haula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi ba san Allah ba sai suke cewa wani ne sababa. ai kafin kafin an haife mu tuntuni suke wannan kiyayya kuma mun ga kiyayyar sun kashe mu na shugabanni to lokacin da aka kashe saddauna lokacin da aka kashe shi a nan gidan nashi duk wayansu ministoci da wayansu manyan nan da wayansu yan kowa gudu ya yayi bai fi mutum tara wanda suka yi ma na sallah ba malam ya mishi sallah malam ya rabu da mutum jiya gobe ya zo ya samu mutumin nan ya zama gawa don mai domin kirista a soja sun kashe shi so malam da ya dauna wannan sallah kana so nan gaba ya yi tsammani kirista abokan shi ne to wani sakare can sai ci zana zargin malam yana zargin malam wai malam ne ya sabbaba mushkila tsakanin musulmi da kirista dai bayan haka murtala fa mai murtala ya yi murtala bai ci kwaban kowa ba in ma akwai wani abu ko ɗin shi ne ya kawo ya ce ga kuɗin gwamnati na mayar kowa ya mayar me na kashe shi wai shi ma ba wai kiyayya bane ta addini wato suna so su ce kun san da suke so su ce ai ba mu da tsakanin mu da kirista kowa ma ya hau so malam maganganun nan da yake yi ya zo ya ƙara ɓata al'amari to amma kuma suna shan matan malam ai duk da haka din ma kirista ya zo ya yi local government kirista ya zo ya yi shugaban kasa to ai ba shan malam kuke yi ba da malam ya ce kada ku yadda kuka ce a'a sai an yi da kiristan ya zama shugaban kasa me fa'ida kuka samu wace fa'ida suka samu ba ya ce kada ku yi ba to ba an yi ba ana shan mata shi to da kuka shan mace shi wace fa'ida kuka samu da mulkin maimakon abu ma ya zama mu'ujiza wato in Allah ya rufe ma mutum ido sai zama mahaukaci abin da ke fita a bakin shi ma za ka ɗauka dabba ne shi yasa jiya nake kiran su kilab karnuka karnuka ne ba su san alherin al'umma ba sannan wani abu kuma haɗin kai haɗin kai za ku ji wani abu wai za ku ji wani abu wai dan ana son a lallashe su a haɗa kai a zauna domin a samu maslaha a fita shine suka ce to bari mu mu samu yancin da za mu hana ku kiran zuwa tauhidin Allah wato ma'ana muna so mu haɗu musulmi gaba ɗayan mu domin mu kafa shugaban da zai kare maslahan mu dukan mu ta duniya ne ba ta lahira ba ya kare maslata ya kare maslanka, ya kare maslahan kowa shi ne muke so maslahan duniya ce to su ba za su haɗa kai da mu ba in kun ce dai za ku ci gaba da da'awar ku zuwa sunnan manzon Allah za ku ci gaba da da'awar ku zuwa tauhidi mun ki ba za mu yadda ba domin sun ga mu muna so sai ce ba za su yadda ba ba za su yadda su haɗa kai ba sai da wani sharaɗi ku bar wannan da'awa mu bar da'awa zuwa tauhidin Allah mu bar da'awa zuwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in mun bar da'awa zuwa tauhidi mun bar da'awa zuwa sunnan manzon Allah dan me a wai dan mu haɗu a samu shugaba ya yi muna me ya gyara muna titi ya gyara muna garinmu a samu wuta a yi kaza don haka ne to wallahi tallahi ba ma so ba ma son hanya ba ma son titin ba ma so amma abinda muke so tauhidin Allah gara mu wahala a duniya a can muna dariya da mun ka dariya a a can muna ne? muna kuka aikin banza sannan kuma wai dan kun haɗu da kirista din ku yan ɗariku dan kun haɗu da kirista wallahi ba za ku galaba ba wa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahi ba za su galaba mu ba da ku da kirista yan ɗariku ku haɗe da yan shi'a wallahi ba za ku galaba mu a ƙasar nan bi idnillah bi idnillah mutanen banza to kar sa'alaha kar sa'alaha kar sa'alaha wato annabi sallallahu alaihi wasallam wato an hana musulmi yawan tambayoyi yawan tambayoyi domin me an hana mu yawan tambayoyi domin kada mu kara wa kanmu takalif Allah baya son haka Allah yana son maka sauki yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki yake son muku bai son muku tsanani haka Allah yake saboda haka kai kada ka bude wa Allah babi ya kama ka da hujja da yawan tambayoyi me cikin hujjojin da Allah ya hana mu yace qad sa'ala qaumun min qablikum lalle sa'ala ay al ashiya wayanna abubuwa wayansu mutane gabanin ku sun tambaye su anbiyahum fa ujibu bi bayani ahkamiha sun tambayi annabawansu sannan aka ba su ansa da bayanin hukunce hukuncen su thumma asbahu sai suka wayi gari saru suka zama me biha kafirin suka koma kafirai domin yawan tambayar su domin Allah zai zo maka da wani abu sai ka zama baka iya yi mutum ya kafirta kuma shi jawo kanshi kafirci Allah tsare mu bi mil Amal da barin su aiki biha da abin da aka bayyana musu fa inna bani isra'il kanu yastaftuna an anbiya'ahum domin bani isra'il sun kasance suna tambayan annabawan su fi ashiya'in ga abubuwa fa idza umiru biha tarakuha fa huliku in an umurce su da abubuwan kuma sai su gaba su yi su bari kuma su halaka shi yasa aka hana mu wayannan yawan tambayoyi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai son tambaya in an tambaye shi abu wani lokaci fuskar shi takan baci mata sa'a yaushe sa'a za ta zo sai shiru sai ya jira wahayi baya son tambayoyi haka kuma duk wani malami bai son tambaya duk wani malamin Allah bai son tambaya baya so Inda ya maka bayani ka tsaya haka sai dai in ya zama lalurar wannan darasi bai son tambaya domin kai wata tambaya kuma sai ta buɗe wani babi na su mutane sai ta buɗe babin fitina shi malami mai tsoron Allah in bai sani ba sai ce la'adiri la'adirin nan babban ilimi ne ba komai yake da ansa ba to a wannan zamani da muke ciki mafi sauki ga malami shi ne in an tambaye ka abu ka nemi wanda ya gabace ka yi fatawa da shi ka ce to ga yanda wani ya ce ga yanda wani ya ce mutanen da aka yarda da su kai ka cire wa kanka wannan matsalan bayani to da ana yin haka da mun samu zaman lafiya da mun samu haɗin kai domin sai mu haɗu akan wani ilimi wanda mu sun yarda da shi a yanka ma mutane fatawa akan shi amma wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wancan wannan ya faɗi kowa ya karanta wani abu ya zo ya ce zai tabbaka shi a mutane shi ya kawo mana wannan rudani wani bawan Allah ke gaya mu dalibi yana jami'atul islamiyya zai same ni yana adamawa yana tare da ɗaliban shi yana koya musu littafi ilil autar na ashaukani littafin hadisai ne da kuma bayanin fikihu to yana cikin wannan bayanin sai aka ba shi scholarship ya samu admission zai je saudi arabia sai ya bar na'ibin shi ya ci gaba da koyar da ɗalibai ya ce da ya dawo hutu do dama masallacin su ɗan ƙarami ne sukan taru suna karatu da ya dawo hutu sai ya ce tunda ana sallah lokacin sai ya ga jama'a a waje sai ce masha Allah an samu karin jama'a kenan ɗalibai sun yawa ko da ya maso kusa sai ga yadda suke sujada kwance suke yi a sujada so haka masallacin nan ya musu kaɗan dole wani su sahu a baya eh dole a fito waje to bai in yanzu eh, katon mutum ya kwanta a masallaci filin mutum na sahu na ya cinye me ya faru wai suna karanta na yin latsa sai suka zo wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yau yake annabi yake cewa wanda bai miƙe kwankwason shi a ruku'u da sujada to bai da sallah miƙe kwankwaso yuqimu sulbahu ya miƙe kwankwason shi to kuma sujada ko sai mutum ya sujada dole ya doro dole ko kusan ya doro saboda haka suka ce kai gashi hadisi sahihi kuma an ce bai da sallah lalle dole yanzu za mu yi sallah sujada sai mutum ya kwanta dan ya miƙe me kwankwaso sulfin shi dan ya miƙe shi alhali hadisin abin da yake nufi in ka taso daga ruku'i sai ka kafu tsaye ya miƙe in ka taso daga sujada sai ka kafu tsaye zaune ya miƙe abin da hadisi yake nufi kenan amma su ya suka fahimce shi wai yana sujada ne ko yana ruku'i sai ya yi shi a miƙe saboda haka sai sahu ya fita waje sun karanta hadisi sahihi ingantacce saboda haka suna aikata shi to irin wannan musiba kowa ya karanta ayar qur'ani kowa ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tafatawa ai ta bacewa ai ta rikici gashi an yi kokari an kira mutane zuwa sunna sun karba to amma da suka karba ɗalibai don rashin koshi sai kuma suka zo suna kakke ta sunna da kansu abin da yake a takaice kitab wa sunna kitab wato littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta su ne masdar daga su kadai ake daukan aqida aqida ta musulunci masalan ba yadda za a yi kai imani da wani abu takalidan don wani ya imani da shi a'a sai da nassi daga littafin Allah da nassi daga ina sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aqida in an ce muku aiki da hadisi da aiki da shi eh, a usuluddin nan ne zaka iya ɗauka kadai babu istihadi babu kiyasi babu ƙaunin sahaba babu istishab babu sauran abubuwa na fikihu ba babun fikihu ake magana ba a babin fikihu akwai taqlid man yajuzu taqliduhu wani sai ka kwaikwaye shi dole domin yana gaban ka ya ga abin da baka gani ba ya ji abin da baka ji ba ya san abin da baka sani ba dole sai ka bi shi kamar wayannan a immatul fiqh a fikihu ana fitar da hukunce-hukunce daga qiyasi ana fitar da hukunce-hukunce da wani abaki istihsan istihsan istihsan ma ahmad bin hanbal aka tambaye shi a kotu an zo rantsar da mutum ya yi rantsuwa a ɗauko ƙur'ani a bashi ya riƙe lokacin da zai yi rantsuwar ma ya hukunci shi domin mushaf din nan da kuka sani ƙur'ani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a haɗa shi ba ya zama daftar littafi ɗaya. yana cikin abin nan ganyen dabino kashi da wasu abubuwa fata haka yake ba musaf ɗaya kamilalle daga baya lokacin abubakar da Usman aka haɗa shi to sai aka tambayi Ahmad bin Hanbal to yaya a kotu a ba mutum Qur'ani ya rike ya rantsuwa domin su canza in an ce ka rantse sai ka ce ahlif billah kawai shikenan to ya za a ɗauko Kur'ani a bashi ya hukuncin shi sai ce astahsinuhu ina kyautata shi domin na ga mutane in ya rike qur'anin nan ya fi jin tsoron ya yi rantsuwa in ya rike qur'ani ya fi jin tsoro me ya rantsuwa akan rantsuwa haka kawai a baki don za ta tunatar da shi Allah magana Allah sai kara jin tsoro sai istahsanahu shi na ke kira babin istihsan kun ga wannan ba cikin qur'ani yake ba wannan ba cikin hadisai yake ba a'a wannan wani masdar ne malami zai ga wani abu yayi kiyasin shi ya fitar da istihsan domin zai haɗa abubuwa da yawa sai ga dukkan cikinsu wannan ya fi alheri wannan ya fi hasan sai fatawa da shi malamai sun wannan so a babin fiƙihu kitab wa sunna قول الصحابة استحسان استصحاب القياس أبو وادي yawa ake fitar da shi fikihu ya fito amma babun aqida fa kitab was sunna baka da dalili da hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yace kai imani da wannan abu, ba wanda yace sai da wayannan hujja amma fikihu fa bautawa Allah fa ana yin wayannan a hada su fikihu ya fito saboda ka da kama hada wayannan abubuwan biyu domin wasu sun dauko wannan ka'ida suka dauko da ita daga aqida suka zo kan rabta ta kuma a fikihu sai ya ce maka banga dalili ba in ma min alkitabi aw hadith in bai gani ba shikenan ba zai aiki da shi ba a'a ana aiki da ghalibul zan wajib al'amal bi ghalibin zan zaton da ya rinjaya malamai suka ce me yasa sun ce sun ga ku a al'adar ka dan adam al'adar dan adam in zaton shi ya rinjaya akan abu shi da kan shi yake yin wannan abu bari in baka misali mutum ya fita waje sai matar shi ta buga mai waya ka dawo sauri sauri yaron ka bai lafiya ka dawo yaro baya lafiya mutumin nan zai koma ko ba zai koma ba in ya koma ya koma ne a galibin zan cewa ba za ta mishi karya ba ko ba haka ba amma akwai wani ihtimali zai yi karya take tana so ya dawo don wata matsala daban amma in ta ce zawo don ita ba zai dawo ba sai ta ce yaron shi bai da lafiya ihtimal ba ba zai ce sai ya tantance ya tabbata yaron bai da lafiya zai dawo ba daga gaya mishi zo zai zo ko ko mutum makullin motar shi ya bace, amma ya shiga latirin nan ya shiga kanti can ya shiga nan ya bace. ga mota yana so ya tafi sai tunani ta kai zai yi makullin nan na cikin wannan toilet don Allah zai je toilet ɗin ya duba ko ba zai je ba ah, to amma ya je ya aiki ko bai tabbata ba amma zaton shi ya rinjaya akwai sai je in ya je bai gani ba sai kuma ya ce na shiga kanti kaza zai je ya kantin ko ba zai je ba ya je da zato sai aka ce to ashe kai dan adam kanka kana aiki da zaton da ya firin jaye saboda haka in ka samu dalili a cikin addinin musulunci zaton ka yarin jaye cewa haka ne ya waje ba sai Allah ya maka hisabi da shi sai Allah ya maka hisabi da shi to shi sa suka gina fik akan galibu zan zaton da ya fi rinjayarwa su wani zai zo ce maka ina ayar ina hadisin a'a mabniya ala ghalib zan da min al umumat akhbar al ahad abubuwa da yawa da suke ba kiyas saboda haka mutane yaran mu dan Allah sun ka hankuri malaman nan da suka gabata ba wai kuskure suka yi ba sun bi abun yanda yake kai dai kada kai rigima kada kai shishigi kada kai tambayi abubuwa ka bude ma mutane babu jahannama wal furqa da rarrabuwa kai abun da wayanda suka yi kaga ana yi kai abun da ake da ka huta ka huta wa kanka tambaya in an tambaye ka matsala me ya hukunci kaza kaza baka sani ba ka ce iya hankuri bari in je in duba a littattafan malamai yi hankuri in duba a littattafan malamai in zo in gaya maka domin wai malami shi yana kokarin kullun ya nuna ma mutane fa shi ya san komai to duk malamin da ke so ya nuna maka ya san komai ina rantse maka da Allah katon jahili ne katon jahili walamin da ke so ya ce na san komai babban jahili ne wa san komai sai Allah ba wanda san komai sai Allah so ba ka burge mutane wajen ka gaya musu kai ka san komai kana burge mutane ne in ka gaya musu gaskiya yadda ka santa kai ga iyakan gaskiyar ban sani ba ban sani ba ga wanda na sani ga wanda na sani wannan duk yana cikin babin wannan kada mu yawa tambayoyi su kuma su ansa kada su in an tambaye ka baka san abu baka ce baka sani ba kana tsammani wai rashin ilimi ne wani ya taso daga andalus ya je samu malik ya tambaye shi matsaloli wani ya tambaya sai ce la'adiri kowace tambaya ce la'adiri ce sai ce in zo daga andalus ka zo kuma ka ce min la'adiri sai ce je ka gaya mutanen duniya malik ya la'adiri malik in sani ba saboda kan malamai masu fatawa su ji tsoron allah su yinka ma mutane fatawa da fatawar malamanmu da suka gabata su yinka mutane fatawa da fatawar da kuma ta yatsu a cikin mutane suka santa domin Allah ya ce faltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar me ma'ruf abun da aka sani ba wai ya'muruna bil haqqi wa yanhauna 'anil batil ba a'a ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a cikin mukar din nan abin da ma ba san shi ba domin za ka zo ka gaya mutane abu ba san shi ba kuma ka jefa musu fitina a cikinsu to mai wa'azi bai haka sai ma mutane bil ma'ruf abin da suka sani abin da kuma ba su san shi ba in kai ka san shi kada ka jefa cikin jama'a to mun ɗauki wannan hanyar da'awa za mu samu sauki a cikin al'amarin da muke samu a cikin wannan Allah shirya da mu to akwai lokaci eh, to ma walamma mun as-su'al an ashiya hina nuzul quran la yubda lahum hukmaha ويلزم بها استطرد في منع وضع الأحكام لم يحكم بها الله فقال wato lokacin da Allah ya hana tambaya akan abubuwa lokacin da ake saukar da Kur'ani domin mai kaila domin kada a bayyana musu wayannan hukuncinta kuma a lazimta musu shi abinda Allah bai son lazimta domin Allah bai so ya lazimta maka abinda ya san ba za ka iya ba to استطرد في مانع وجه احكام لم يحكم بها الله تعالى سود الله يزو استطرد يزو ده بياني كما كورو بياني منون حنا wato saka hukunci akan abin da Allah bai yi hukunci bai saukar da hukunci akan su ba wato wannan istitrad ne Allah yana ƙara bayana yanda kuke kiran abu haram ne wannan haram ne wannan haram ne Allah ya ce a'a ni ban saukar da haramcin shi ba saboda haka aya mai zuwa za ta koya mana abubuwa da kuke cewa haram ne wannan haram ne Allah bai saukar da shi ba to wannan aiki wanda suka kafirta ne ma ja'alallahu Allah ya kare su daga sharrin masu sharri kuma ba haka ba kadai wannan wajibin hukuma ne ta sa soja sun kare su domin eh, shi sarkin wasan ma mun yi magana da shi kamar kwana biyu uku da suka wuce cewa ta wurare uku ne ake kai musu hari ana kokarin a kai garin wasai hari wani ya wajaba soja da 'yan sanda ya tabbata su tabbata an kai mutane da za su kare wayannan bayan Allah Allah tsare mu gaba daya kuma iyalan wani wato sun kawo da yawa suna son wato matasa suna zuwa fata Allah ya ji kansu to Allah ya saka musu da alheri Allah ya gafarta mu wanda suka riga mu gidan gaskiya muna son ƙara sanar da su masu sauraron karatun masu cewa malamin akwai karatu amma yaushe ne za a yi idi ne wani rana ne oh wai kai kasance kuma lahadi bayan idi a samu dai a samu dai yawa bayan san sallah da sati biyu yawa to yawa a sab yawa sati biyu to Allah saka mishi da alheri Allah saka mishi da alheri eh. amin but eh. the question is that uh, if somebody uh, somebody who lost his father and his father cannot be able to uh, But after the party, uh, what can they do? Can they be able to fast on his behalf so as to pay all the number of those that he has not, uh, he was able to fast? Yani the father died, he, he was not able to fast, ah, and he died. So there is nothing on them. la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wa laysa lil insani illa ma sa'a so there is nothing on them Yes, there is lot of fatwa, but you should always go back to the accredited books of Islam. Not everybody. If you are sick, you don't go to a quack hospital. You try to look for a qualified doctor. Likewise, in religion, you have to look for qualified books of fiqh. Those people who have done the fiqh before, not the recent scholars. Amen. kan sanarwa ne ce saboda kawo Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka sada su da rama yan uwa musulmai da suka rufe daga zamani a zuwa yanzu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka sa su mota ta kuma musulmai da suke ta neman addu'o'i suna rubutu da kaddu da yawa da kuma da suke samun mana da muna to Allah ya san bukatunmu kuma Allah ya san bukatunmu Allah shi biya mana bukatunmu ba da kan bukatunmu na alkhairi ya Allah mu ke ka Allah ka biya mana Allah kai ne masani da irin bukatunmu da muka bayyana ga ka da ma wani da muka bayyana ma da ma san su ba Allah ka biya mana bukatun mu na alheri ya'ayen mu da Allah ka ba mu Allah ka yi musu albarka Allah ka shige da su ala shirafikal mustaqim ya mu da suke ta karatu Allah ka ba shi ilimi mai yawa mai amfani masu jarabawa kuma Allah ka ba su cin nasara Allah ka sa su ci jarabawa Allah ka sa su ci jarabawa su yi karatu kuma wanda yake mai amfani marasa aikin yi waɗanda suka zama karatu da ma waɗanda ba su karatu ba maza da mata manya da yara da suke neman aikin yi ya Allah mun ka Allah ka ba su aikin yi kuma Allah ka ba su aiki wanda yake mai amfani shugabannin mu kuma da suke shugabanci ma wannan ƙasa ta mu ya Allah mun ka Allah ka sa su kasance masu shugabanci kamar yadda ka umarce su Allah ka sa kuma su zama adalai shi wa al'umma adalci Allah ka sa su zama masu tausayi su tausaya wa al'umma masu neman aure maza da mata da ba su samu ba mazajen Allah ka ba su mataye na kirki na kwarai matayen Allah ka ba su mazaje na kirki na kwarai Allah ka shirya da mu baki da Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ya Allah mu roƙe ka Allah ka dawo mana da rana wajen shafe fitina a wannan ƙasa mu ya Allah mun roƙe ka ya Allah mun roƙe ka albarkar sunayenka albarkar alƙur'aninka Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka shirye da mu baki da wa fana atina fi dunya samu a cire muna wayannan sojoji a samu zaman lafiya a ƙasar nan a yi zaɓe kun ga dai Allah ya muna duk abin da ya kamata ya yi ƙasa mai faɗi ya bamu yawa zuriya ya bamu abin da wasu suke na mu samu ba abin da ya rasa mu kawai haɗin kai da shugabanni na gari da za su na muna abin da ya kamata to Allah shirya da mu amin amin to ga wani bawan Allah alhaji gambo dan gata turakin ne turakin gaugara oh, an gata turakin gangara wato ya ba da zakka ta naira dubu ɗari da kayan masu musulunta guda goma allah saka mishi da alheri ga cikin mun samu